قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu a duk inda kuke muna muku lale maraba a cikin shirin kuna dandalin samari wanda muke tattauna duk abin da ya shafi samari ta kowane bangare wanda kuma masu samari su suke taunawa da kansu a yau a shirin namu dandalin samari za mu taɓa wani maudu'i wanda na san kowane daga cikinmu iya daga cikin maudu'in da ike tunani a kansa kuma ke ganin ya kamata a ce mun tattauna shi wannan ku abu shine samari da kallon fina-finai a tare da ni a cikin zaunin da na samari ina tare da manyan baki wanda su ma samarin ne kuma na san Allah suna taba kallon kenan su kalli za su mana maganganu da suka dace kan abin da suke gani da kuma abin da suke ganin ya dace a yi da hannun dama na akwai malam hassan usman hassan daga kano wanda ɗalibi na iya karatun shari'a international university of africa malam hassan baka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam a ɗayan bangaren kuma akwai malam jabir sa'id dokawa shi ma daga kano wanda ɗalibi na iya karatun kasuwanci a canadian university of sudan saboda haka muna ƙara muku masu kallon mulale maraba da kuma bakin marafai maraba wani a dakace muna dawowa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى جماعة masu kallon muna kara muku da maraba a cikin shirin dandalin samari daga Africa TV 3 wanda za mu tattauna akan samari da kallon fina-finai. Mala Hassan ne kamar ne bayani kallon fina-finai kafin tabo samari da suke kallon fina fina ah. ah, ban san yayin ne ka matsayin ka na ya kake ganin kallon fina-finai <coughs> to assalamu alaikum wa rahmatullah wato abinda zan iya cewa a game da kallon fina-finai shi dai fim wani abu ne wanda yakan nishadantar da samari wanda kuma nishadi yana da matukar muhimmanci a rayuwa to amma kuma gaskiya yana da illa ba ya karama ba domin yakan cinye mana lokacinmu wanda lokaci yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam saboda na farko idan zaka duba idan mutum ya saka kallon fim a gaba to gaskiya kan shagaltar da shi daga barin har sallah ma to amma ni kafin in zo wannan batun ne abubuwan da da fim yake jawowa misali kai a matsayin kace fim iya sa nishadantarwa haka ne a kuna ba kake ganin mutum zai iya samu na fa'ida na wajen kallon fim kwarai da gaske mm. akan fa'idantu da fina-finai to mm. amma kuma gaskiya ni a tunanina a yanzu mm. nake ganin yawancin fina-finan da ake yi gaskiya ba sa taimaka mana ta bangaren mu a matsayinmu na musulmai abu na farko kenan sannan abu na biyu suna koya mana wasu abubuwa da dama wanda sukan bata ya sukan bata addininmu mu da al'adunmu to to ina ga malam hassan barin kuma wajen malam jabir malam jabir eh, ne in aka ce fim fina-finai a matsayinka na saurayi ya kashe ganin su to fim dai yana da amfani ta wani bangaren mhm. amma kuma kamar yadda malam hassan ya faɗa akwai illolin shi kowane abu ana samun shi zaka tara akwai amfani a ciki akwai kuma illoli hmm. to shi kane yanzu misali na tambaye ka daga cikin amfanin shi me zaka ce bana misali wasu amfani mutum zai samu kamar ga student hmm, ɗalibi kenan nan in terms of irin in kana kallon irin media wata kana kallon kafafen watsa labarai yawa to hmm. zaka fa'idantu da wasu abubuwa wasu ilimi ne zaka tara ita ma wata media ce wacce ana yada labarai masu amfani wanda za ka ga wani darasi ne za a yi bayani in kana su za ka ga ana bayani ne akan wani abu wato kenan kana ganin kana ganin wato misali kallon fim ne amfanin zai iya daga cikin amfanin da ka faɗa ne sun ya faɗa mana shaɗantarwa daga cikin akwai kamar karantarwa yawa akwai karantarwa mm. wanda za ka tara wani darasi ne mm. wanda ake magana akan wani abu mm. ga waɗanda su abin ya shafa yawa in ka duba za ka ga cewa ana ana karantarwa a ciki mm. eh, ana koyar da wasu mm. al'adu mai biyu wasu abubuwa da ake yi wanda daga karshe za ka ga ga makomarsu to yanzu abin da ke so bari kuma wajen malam hassan mm. malam hassan zai ga ne ne fim muna da shi a gida da yawanci fim yana zuwa mai daga india daga india amurka su ce su kasashen waje mu zama na inda muke kaɗan muke da ka san bolo ko sai wannan dai aka dan fara kaɗan kaɗan ka san bolo barkwanci kenan yawwa to daga baya kuma sai muka zo muka fara yin fim to san yanzu fim din da muke a gida wani amfani kake ganin yake yi mana a matsayin mu na hausawa da al'ummar mu na amfani muke ci na fim din da muke fina-finan sun kasu kala-kala mm-hmm. na farko za ga da akwai fim wanda yake magana akan soyayya mm-hmm. za ga akwai fim da yake magana yake wanda shi kawai nan nishadantarwa ne mm. ya ban dariya ne da sauransu mm. da akwai kuma da za gani kamar an ɗauko fotokofin fina-finai na ƙasashen ƙetare da suke ƙyar toro mana mm. an yi irinsu ne an yi wani su kawai da yaran mu mm-hmm. to kaga kowane bangare ya kamata a ce mun taba shi mu kuma kuma abin da ke koyarwa idan muka duba ta bangaren barkwanci shi dama ɗan adam yana da buƙatar a ce ya ɗan samu wani abu zai nishaɗantar da shi ko ba haka ba mm. don aka ce ya tsaya akan bangare abu daya dole da ya dan ga wani abin da dan sashi raha ya dan sashi dan ya dan yi dariya ga daidai dai mm. sauransu mm. to kaga idan muka duba ta wannan wannan ba ba wata matsala bane ba to amma kuma ita kowace al'umma ana so ta tsaya akan ta mm-hmm. saboda ita al'ada ita take fito da mutum a duniya ko ba haka ba to idan muka ɗauko wancan fina-finai wanda ake ɗauko fotokafinsa a kawo mana mm-hmm. za ka ga kwata-kwata sun saba da al'adunmu mm-hmm. wanda ina ganin kuma ba abin wai a ce an rike su wata makama ba ne mm. ba sannan kuma idan muka duba fina-finai akan wancan na soyayya mm. za ka ga yana bata mana kamar yadda aka san bahaushe da kunya mm. da dai wasu al'adunmu masu kyau na gari yana bata mana wanda an fito da su a fili an hausantar da abin an ce ai bahaushe ne an zo masa da shi wato kenan abin da ke fahimta a wajenka kusan kai mana hasan kana gan cewa fina-finan nan wato fa'idansu kaɗan ne musamman mu wanda muke yi a gida gaskiya kusan rashin fa'idan tasu kusan kamar ta fi yawa gaskiya rashin fa'idan su gaskiya ta fi amfanin su yawa shi kana malam jabir misali fina-finan da muke a hausa na tabbata kana kallon su yawa to ya kake ganin sa kana ganin suna da amfano gare mu ga mu ga sauransu to eh ta wani bangaren suna da amfani <laughs> amfanin nasu ko shine zaka tare cewa yawanci duk inda dai aka kai ga lalaci za ka tara cewa za a samu amfani eh, kaɗan a ciki mm-hmm. amma kuma duk da dai an ce in lalacin ya fi yawa haƙurin mm-hmm. wanda a haƙura shine zai fi eh, solution akan haka mm-hmm. amma kuma yanayin shirya fim ɗin nasu za ka tara cewa kamar bangare-bangare ne wani bangaren za ka ga suna yin abun yadda ya kamata za ka ga suna ba da shi suna tsara fim ɗin yani yanda fahimtar mutum za ta zo daidai da yanda ake so so in ka kalli fim din za ka ga cewa yana wato akwai akwai wani abu da zai iya karantar da kai akwai mafi da za ka kalla ka ce babu wani abu zai karantar da kai yawa to yanzu ma na san misali idan muka dauki fina wajen fina-finan mu na hausa da muke gani za ka ce a gaskiya sun yi mana tasiri a cikin al'ummar mu kwarai da gaske eh, kamar da kai magana kusan yanzu misali batun kunya da aka sama da ita ah. sai ka tara sau da yawa ta dan ka ci a wasan barkwanci da nishadanci da za ka tara yanayin yadda ake yin wasan ah. misali a ce yanzu ɗabi'a shi baya cire rigarsa kwarai za ga mai yin wannan wasan ya tuɓe daga shi sai dan bantansa kaga anan wajen ne eh, ina ga cewa bai dace da al'adun mu da yadda aka san malam bahaushe sa babbar ya ka duba kayan ma wasu na ce ai kayan ma muna yin ibzari kasan ibzari kan cewa wato muna wuce gona da iri wajen kayan a ce albazaranci haka an albazaranci da a cikin kayan bahaushe to za ga hannunsa dogo da ƙato babbar riga da wannan a gani to ba sai ya kace ganin yanin yadda ya taimaka wajen gurɓata tarbiyya ba shi yana shi wasan hausa wasan hausa da ake musamman wanda muke a gida gaskiya ya ba da gudunmawa ya karama wajen ba ta tarbiyya saboda kamar yadda lokacin abin da ya faru mm. za ka ga fina-finan a dan fara yinsa kan, wato milla wato a kan mm. hanya mai kyau kenan A kan mm. yadda wato ita al'adar bahaushen take da kuma yadda ita al'ummar kasar hausan take da kasar hausan gaba ɗayanta to wannan shi kansa idan ka fara kana kallon irin wayannan fina-finan za ka rinka jin wani abu a jikinka da cewa eh lalle wannan shine to amma kuma yanzu da aka zo aka juya abun ba abin da yake koya mutane gaskiya sai sai janyo fitintunu ma da yake yi a cikin al'umma kuma idan ka duba ga su kansu masu yin wasan hausan za ka ga kashi saba'in cikin ɗari ba ba ne ba ba su san kawai sun iya hausa ne sun tashi sun kawai sun saka kayan hausawa ne to ya za a yi wanda bai san abu bai su zai zo ya koya maka abu na farko kenan mm. sannan abu na biyu kuma za ka duba ka gani su kansu idan ka yi mu'amala da wasu daga cikinsu ko kuma a'a ka ji labarin wasu daga cikinsu ko kuma ka ga irin abubuwa da ake yawo da su irin na duniya sai ga san wannan ma kwata-kwata bai ko bai ma kamata a cewa shi yake koya mutane tarbiyya da su ai suna ikirarin cewa suna koyar da tarbiyya ne shi sa akwai abin da nake son in tambayi malam Jabir kai a ganin ka me ya kamata a ce fim din Hausa dama asali yana karantarwa tarbiyya tarbiyya na'am mm. to ma kana ganin cewa yanzu haka irin yanayin da kake kallon fina-finan Hausa kana ganin suna kantar tarbiyya gaskiya bayan da bayan da ya kai a ce suna yi din ba mm-hmm. shi kenan yanzu misali idan muka duba yanayin wato yanzu mun yi bayani kan cewa ga yanayin da fina-finai suke musamman na namu na hausa eh, kusan za a iya cewa yanayin tarbiyya a cikinsa kaɗan ne Eh, in ba a ce babu ya zama na kaɗan aka bar ni ma zan iya cewa babu idan babu idan aka yi magana aka ce wannan wasan hausa ne yana nuna yana koyar da wato yana na barkwanci ne eh. zan iya cewa eh akwai akwai wanda za ka kalle shi wanda wasu kawai idan ka kalle su masu kansa abin dariya ne shi kansa mutum ka kalle shi a karan kansa sai ya baka dariya hmm. na farko kenan to amma idan aka yi magana cewa wai wannan wasan hausa ne an kashi wai tarbiyya kaza yake koyarwa gaskiya ni dai a guri na babu amma ban ba a ce wannan wani labari yake bayarwa da wani abu da ya mm. kaza fara a guri kaza ko kuma a mm. labari ne akan wani mutum da aka mm. taba samun sa ya kaza ya kaza ko dai wasu abubuwa da irin wannan to zan yadda amma tarbiya magana tarbiya kan an saki hanya babu ita to yanzu yanzu a hausance ah. yanzu yanzu yanzu in muka dauki na hausa muka sanya a gefe misali da da to da ana kallon fina-finan indiya haka ne to ba sani ba har yanzu ana kallon fina-finan hausa a gida ko kuma sun ragu saboda an ce hatta a cikin ɗaya daga cikin ne eh, masu yin fina-finan inda ya zo najeriya ya ga cewa wai me yasa aka daina kallon fim ɗinsa haka ne kamar na so na ji wannan wannan labarin an ce wani ya taɓa zuwa saboda ya ga ya aka yi fina-finan suka daina abin nan ina sa in ji ba sai ma ba ko kana da kana ganin har yanzu ana kallon fina-finan indiya ko kuma ba a kallo to ɗaya daga cikin dalilan da ya janyo aka rage kallon fina-finan indiya kaucewa al'adansu da suka yi to after amma yanzu misali a alaba bahaushe akwai waka da yarinya kuna waka kuna rosai akwai sai dai a dandali eh? babu sai dai <laughs> in ji tawala ana <laughs> abin nan sai dai dandali kuma dandali guri ne wanda sananne ne kuma akwai lokacin zuwansa hmm. kuma sannan a dandalin ma akwai datsa ta maza daban ta mata daban da akwai babu alaƙar da za ta haɗa irin wasan maza da na mata da har za a kawo a cewa al'adar mu an kawo gashi wai namiji da mace an haɗa ana rawa ana waka babu wannan yato eh wannan kenan zai kasance kamar an dauke shi ne da kwacin inda tun indiya ne za ga yawa indiya indiyanci suka dauka eh. dan ko fina firan tura an kana kalla ai za ga wani shi da suke wani waka a ciki gaskiya ba tura ba saboda haka indiya indiyanci ne suka zo mana da wannan al'adar hmm. to yanzu misali fina-finan india kusan za a ce an daina kallon su kenan a gida ana kalla hmm. amma ba kamar yadda ake kalla da ba saboda su ma kwaikwayon yadda suke na al'adansu ya fi ba mutane sha'awa sun fi sha'awa kalla kuma sun fi fahimta yanzu su kuma komai nasu suna kokarin su koma irin yadda turawa suke za ka ga da dressing din su shigar da suke da hmm. yanayin maganar su fim din ma sai su na turanci gaba daya su yan indiya kenan su ba da gaske to yanzu misali akwai akwai fina-finai za ga fina-finan turawa za ga yawanci shi fina-finan turawa yadda yake lura shi ne dalibai su suke kallon su hakan za ka american film da fina-finan america da fina-finan kasashen turai za ka ta yawancin dalibai ne suke kallon shi mm. ba me za ka ce ba ne hakan ne ko kuma hmm. eh, kusan gaskiya fina-finan turawa yana taka rawa muhimmiya ga samari mm. wanda zan ce kusan ɗalibai ma mm. saboda akwai fina-finan da suna da matukar muhimmanci to amma kuma gaskiya sai ka kaucewa kafircinsu mm. na farko mutum ya zama yana da aƙidar gujewa duk wani abu da suka zo wanda shi wanda ya kalafa mu addininmu amma kuma gaskiya yana da matukar muhimmanci wasu saboda za ga wasu fina-finan kaga kamar ni yanzu ina kallon fina-finan turanci akwai fina-finai wanda za ga ina son fim in ga wanda an yi shi a game da harkar criminal investigation wani gano wani mai laifi haka eh. ko kuma wata jarima da ake aikata da dai sauransu to wannan ina samun fa'idantuwa saboda za ga suna ba da himma da kwazo hmm. da wajen ba mai gaskiya gaskiyarsa da ba wanda ake koma wane ne kuma ko menene matsayinsa a abin nan to to malam jabir kai ya kake ganin kallon fina-finan turawa duka haka ne yana yana yana taimakawa saboda musamman in ka ce ta bangaren turanci ga dalibai za ka tara mafi samari da yawa waɗansu suna kallon fim ɗin ne saboda yanayin magana saboda yawan sauraron yawan sauraro ma yana taimakawa wajen improving the language in mutum wajen karfafa magana yaran mutum yawa hmm. to ana fa'idantuwa ta nan to shi kenan to yanzu ka kenan muna da wajen fina akwai fina-finan hausa akwai na india akwai na turawa to yanzu abin da nake so shi tunda kaga yanzu na san da yawa daga cikin samari suna son su ji me za mu ci akan yanayin suya kallon fim din su iki suna kan akwai magana ka fara da farko kai cewa bata lokaci ko irin wannan yanzu ne a matsaya na saurayi ma da hasa shin za ka ban shawara kafin mu shiga ciki in dinga kallon fim to hmm. ya kamata shi ni abin da nake duba idan an ce kallon fim a kowane lokaci na ɗauke shi a wani bangare na nishaɗantarwa saboda shi dan adam ba ko da yaushe aka ce yanzu kamar yanzu a ce saurayi dan makaranta ne kawai ta karatu ta karatu ta karatu shi kansa ya ji ya gaji to amma wani lokacin sai ya ɗan shakala sai ya ɗan shigo da kallon fim idan ya ɗan kalli fim to kila zai ji duk wannan gajiyar ya ji ɗan ya ɗan samu abin to amma kuma gaskiya illarsa ɗaya idan ka saka wannan yanzu a ce kana zaune sai ka ɗauko littafi kana karatu mm-hmm. ka yi karatun awa ɗaya awa biyu sai ka ji ka gaji kila ma bacci ya kama sai kawai ka ji kama barka an kalli wani fim haka mm-hmm. to wallahi idan baka yi wasa ba sallah ma sai ta zo ta wuce ka to Allah ya kiyaye mm-hmm. sallah sai ta zo ta wuce ka na farko kenan amma gaskiya abu da ya kamata in ba samari shawara akan game da kallon fim komai yana da lokaci ya kamata a ce mutum yana da jadawal wato yana da wani timetable kenan ka'ima mm. mm. ta kowane lokaci ga abin da ya kamata ya ko kaza ko kuma ya san iya yadda zai yi kallon fim din nasa don in ba haka wallahi sai lokacin sa ya tafi gaba daya a wannan kallon fina-finan mm. wannan malam jabir misali ya kake kallon samari da kallon fina-finai shi kana ganin saurayi ya dinga kallon fina-finai abu ne da yake da kyau abu na ɗaya za mu ɗau lokaci da muhimmanci mm-hmm. duk wanda ya ɗau lokaci ya mai da shi abu mai mahimmanci ya san cewa tsarin da ya kamata ya shirya wa kanshi na lokacin da ya kamata ya kallo da lokacin da zai yi karatu ta yadda ba zai kallon nan ba zai sa ya shafi matsalar shi ta karatu ba kuma ba zai janyo ya shafi matsalar shi ta bangaren eh, wannan ibada ba ko addinin shi ko abin nan so in dai za mu amfani da lokaci mu mai da lokaci abu mai mahimmanci to mu tsara wa kanmu mu zama masu tsari Eh, mun dai za mu tsara kanmu komai ya tafi akan tsari da mai amfani da lokacin mutu ina ganin komai za a samu sauki za a samu haraka kaga kamar game da wannan kallon fina-finan illarsa mm. kaga yanzu da akwai ɗalibai wanda muna tare da su a makaranta mm. da yawa za ka gansu 'yan kasashe daban-daban mm. amma wallahi da akwai wanda za ka taɓa ganin sa a masallaci ba a masallaci a masallaci wannan ba za ka taɓa ganin sa ba da rana ɗaya amma kuma wallahi da'ima idan ka shiga ɗaki yana nan akan kwamfuta yana kallo shine haunet shine kallo shi ba shi da aiki kuma idan aka fara kallon fina-finan nan sai a raba dare wanda idan aka kwanta shikenan ajima ba za a samu damar zuwa ba don ni wallahi akwai wanda na san shi wanda na san shi wallahi sai an kira sallah asuba kiran fari sannan zai rufe kwamfuta ya kwanta a lokacin da ya kamata a ce an tafi sallah lokacin zai ma rufe kwamfuta sannan idan ka zo tun safe wallahi abin da yake yi kenan kallo sai an kira kiran fari sannan zai rufe kwamfuta sannan ya kwanta to yanzu Allah wannan me za mu ci me fina-finai suka yi mana gaskiya kan wannan to kama wannan kama dauke shi ba ba haushe ba ba ba haushe bane ba to ballantana mu kuma da muke da tarbiyya irin ta addinin musulunci dan za ga alhamdulillah tun lokacin da Allah ubangiji ya kama musulunci kasar Hausa kusan komai ɗabi'ar mu da komai namu muka mayar shi na musulunci mhm. dan zaka ga mutum ma yana ta ɗabiƙin sunna yana ta yin sunna bai san sunna ba ce ma kawai al'ada sa ce ta al'ada ta zama sunnar to saboda eh. haka ana samun gaskiya tasiri irin kuma wasu za ganiwa daga yawa daga cikin ɗaliban namu suna irin wannan dan ni wani lokacin na kan ɗan taɓa. <laughs> na kan ɗan taɓa. da lokacin akwai lokacin da za ga na saka fim ina kalla amma wallahi sai sauran minti goma a tafi sai in ga fim din ai nan da minti goma sha biyar za a kirawo sallar za a tada sallar asar hmm. to ni kuma fim din saura minti talatin karasa kallonsa kuma ba na so in tashi gashi kuma an kira sallah <laughs> to gaskiya wannan matsala ce mai karawa ba kuma wanda ya yaki da zuciyarsa ba mutaka gaskiya ne to sallar nan ya rasa ta da gaske ne shi sa yanzu yadda zamu malam jaba idan ba za mu hutu mu da idan maka da ina son ka bani misalai yadda kake ganin samari suna kallon wannan fina-finai

صحوة للدين jama'a masu kallon mu a ko ina mana kana muku lalai maraba a cikin shirin madandalin dandalin samari wanda muke tattaunawa kan samari da kallon fina-finai kafin mu tafi hutu malam jabin yake cewa ina son kaɗan mana bayani ba na san ya kama ɗan misalai wanda har shayi manta da kan shi ba eh. to kuma na san kai ma ne ala ana ɗan taɓa misali yaya samari suke kallon fina-finai gaskiya kamar yadda hassan ya ce ana ana bata lokaci sosai zaka tarar films ka ga an yi series ake cewa ko me za tar da su an yi su masu yawa masu yawa na'am hmm. wanda za ka ga suna ɗaukar lokaci mai tsawo hmm. ana kalla sai ka tarar mutum ya in ya kunna ya ce zai fara kalla misali karfe biyar ya hmm. ce ya dara ga makaranta ya ce bari ya dan fara kallon fim din in ka kunna ka kalli na farko ba za ka ji ya fara ma daɗi ba sai ya zo ƙarshe lokacin da ya kamata ka tashi kai wani abu mai amfani mm, mm. sai ka ji ai lallai kana son ka ƙarasa ka kalli na biyun da ka shiga na biyun shi ma ba ma ya fara daɗi sai ya kusa karewa to haka zaka ga mutum ya tsaya ya ta kallo ya ta kallo ya ta wa kanshi lokaci zaka ta kuma irin waɗannan fim din amfanin nasu ba shi da yawa to sai ko ban ni ka suna min da wani akwai wani aboki na san shi da kanshi yake faɗa min mutane na zo muna computer shi sai nake ce mishi wannan menene sai nake ce sai ce wannan wannan fim ne sai nake mishi ya yake eh. ka taba gani sai ke cin a na taba gani kwana uku ne ban yi bacci ba ina gani saboda abu ne masu mai tsayi kawai in na gama ya kalla ya ce baya tashi kawai sai sallah shi take taga shi da ya je sallah ya dawo hatta abinci akan gado yake ci kawai iya ya gani sai da iga masu gaba da. saboda ba zai iya hakurin ya bari sai gobe ko jibi wai ya zo iya karasa ba hmm. kare shi da ya samu damar yi sallah ma kenan mm. to <laughs> wallahi akwai wanda sallah ba ta dame su ba to amma ne yanzu abin da ke sani shi shine yanzu idan muna son zamu saboda ɗalibi kana da karatu misali mu samari yawancin masu karatu ne da ma'aikata eh, za ka tara idan na ce zan shagarta da kana da kallon fina-finai aiki na ba ko kuma karatu na ba ba san yanzu ni a matsayin ɗalibi ya zan shirya wa kaina batun ganin fina-finai da kuma batun karatu na tunda ya kamata in san cewa menene ya kamata ya zo da farko kuma mene ya kamata in zo ya zo daga karshe tunda shi fina fanan na kamar yadda muka yi magana da ku daga. Mm. kusan amfanin shi shine kankani haka ne rashin sa kusan shine ifi yawa ba san ya zan shirya wa kaina lokaci ba ta inda zan iya kallon fina-finai sannan kuma na wato na iya karatu na da kyau wannan tambayar ta zo a daidai mm-hmm. don kaya sun tsinke a bakin bakin ake cewa ne a bakin kaba to wai gaskiya ka kaga sai ka daure to saboda haka mm. Mm. ya kamata a ce duk abin da mutum zai yi a rayuwa a matsayinsa na musulmi mm. kuma wanda ya samu tarbiyyar hausawa tashi a kasar hausa to ya kamata a ce ya san menene dalilin zuwan sama duniyar gaba daya mm-hmm. don allah ubangiji yana cewa maka lakatul jinnu wal ins illa liya'budun saboda haka duk abin da mutum zai yi halaccin mutum da mutane sai da bauta masa yawwa sai dan su bauta masa hmm. da abin da mutum zai yi san zai saba ma lokacin da aka kayyade na bautar ubangiji to gaskiya ya kamata a ce duk abin da yake yi ya bar wannan dan shi ne silar zuwan su duniya kuma ba wai rayuwar anan za ta kare ba akwai lokacin da za a je a saka maka da abin da kai na alkhairi to saboda haka idan kuma muka juya bangaren aiki ko karatu ya kamata mutum ya san muhimmancin abin da yake yi na farko kenan wata inda zai iya yi wa kansa wasu tsare-tsare wanda zai ji daɗin su kwarai kuma wannan tsare-tsaren da ya kansa ba su hana shi yin kallon fina-finansa ba ko ba haka ba na farko mutum kaga kamar ni yanzu ina da timetable na da nake yi wanda ina mutukar yaƙi da zuciyata wajen na gana buwan wannan abu saboda kasan shaɗa kuma musamman irin shekarun nan namu za ka tara abubuwa ne da yawa da zuciyarka tana so kuma ana yi in baka a hankali ba sai ka faɗa kana son sai ana yi kuma kana da damar da zaka yi kwarai kuwa duk in lafiya ce in kuɗi ne ko menene Allah ya yi maka mm. wanda zaka iya faɗa wannan harkar mm. to amma sai ka yi yaƙi da zuciyarka matuƙa to saboda haka ni ina ganin mutum ya yi ma kansa tsari mm. idan wa kansa tsari idan tsari kusan shine komai in ka tsarin su kuma ka hada da addu'a Allah ya taimake ka kama abin da ka tsara sosai kuwa ina ganin insha Allah za a samu fita to shikenan bari koma wajen malam Jabir mm. malam Jabir akwai wani abu da na gani a gida eh, za ka tarar mutum ya si yawanci mu a nan za ga ɗalibi ya si katuwar waya ko ya si kwamfuta laptop kenan ko wannan na'ura ta hannu sai ka tarar ka ce mishi ya buɗe word ka gane word wadda inda ake rubutu a typing a microsoft inda za ka rubuta word ka rubuta word na rubutu in akwai excel ne in menene in menene wallahi sai ka tarar bai iya sai na tambaye shi wai me computer nan ta menene wai kallon fim nake da ita <laughs> sai abin yawan mamakai ce to ashe akwai mutane su yi computer kawai saboda ya je ya aje ta kawai saboda kallo to ba sai mai za ka ci mana aka haka ba ana yin haka ana yin haka ana yin haka sosai saboda yanzu zaka tara cewa ba ma iya ga kallon ba aka tsaya mm. zaka tara ga social network dinnan na chatting dinnan da suka fito mm. zaka ga kullun ana fito da sabo kullun ana fito da sabo to kuma wannan abin shi ma ba karamin bata lokaci ake akai ba mm. sai ka tarar mutum ya shafa awa biyu uku kawai yana ta danna waya ka rasa me yake yi sai ka ga wai chatting yake a school ma mutum ma yana aji zaka ga yana chatting hatta wannan da kaga batun hatta batun fina-finai da ka samu a makaranta ah. za ga da babban waya eh. mutum ya zo malami fa eh, kaga malami na ce na laita ah. shi kawai ya sa a ban ƙarƙashin benci haka yana yin whatsapp ko to go eh wani ce maka ma kalla wannan kalla ba kawai ya sa ya sa headphone ɗin shi haka yasa yana kallo kuma iya kuma malami na karantarwa kwarai ga sai ka zo ɗalibi sai ka ce mashi sai ka ji ya ce maka za a yi jarba wallahi ni ban fahimci abin da malami yake ba iyayi da sauri kwarai haka ne gashi nan kamar wannan youtube din da aka yake mutane ke using mm. zaka ce ko karamar waya ce da kai handset mm. ko akwai zaka ga sun bude version mm. irin na wannan wayar kawai da an yi downloading sai a ta kallo zaka ga mutum ko a ina yake zai iya kallo da handset din shi to wannan gaskiya ka ina ga abin nan wato kusan ya kamata mana san miwa kan mafaɗa gaskiya ne tunda abu ne da zaka tarar eh, shi fina-finan wani zama zaka kama da kai bayani duka ba fa'ida ba ce da shi tunda ko ba shi da fa'ida me zan shagaltar da kai da kallon shi ko da yaushe ko kuwa na zaga abu kana iya dariya da Allah ba za a iya haƙurin daina kallo ba ne eh to ai ba daina ne ba za a iya ba amma kuma ya danganta da mutum akwai wanda shi zai iya danna zuciyar shi ya amfani da iya abin mai kyau da ya gani a ciki wanda shi daman ya kalla ne saboda wannan abin mai kyau wato ilimin abin da aka koyar a ciki shi shine abin da yake yake abin nan fa'idantuwa da shi a ciki ba bai sa wai a ran shi ba duk abin lalacin da ya gani shi zai amfani da shi ya sa a ran shi cewa shi zai ga abu ne mai amfani mai fa'ida ka gane zai karanci zai kalli darasin da wannan fim din yake dauke da shi shi da shi zai yi amfani ba wai da da wani lalacin su ba ko wani shagalcewa to amma ni za akwai abin da ke son yi magana kan wannan fina-finai samarin da fina-finai akwai wasu fina-finai za ka tarar a gaskiya ina ga cewa eh, dole a yi magana a kansu misali za ka tarar sau da yawa irin fina-finan batsan nan yauwa za ka tarar akwai abu da yawan mamaki na tafi lagos wallahi da na gani sai na ji tsoro ina inda ake sayar da fina-finai a kan titi inda suke sayar da cd cd ka gane cd eh. ina ake sayar da cd da kasar da wannan haka ya samu fina-finan batsa ni na je akwai na je nake cewa akwai irin abubuwan dabbobi da wani sai ka ce ah bari ina za mu same su a najeriya allah an yi su da irin su hausa da irin yarakan da muke so mm. za mu gani kawai in je in gani ko sai na ga fina-finan tsanan da yawa a ƙasa ba wai an ɓoye su ba ne bayan misali in kai ka zo ba idan mal hasan da hular shi sai a ce to la allah mal hasan babba ne ya ɗan mallaki hankalin shi ba za a sai mashi a'a gashi na a ƙasa abin ne ya ƙara ɗaga min hankali mace take sayarwa to gaskiya wannan abun kuma shi ne sai ga ce ah abin har mun kai haka ana sayar da abin nan akan titi haka ban sani ba hassan ne wannan abin haka yake da yawa a najeriya aka samu haka da yawa ko kuma a kasashen mu ko kuma a wurare kaɗan ne kamar so ɗaya so biyu ne za ga wannan kuma abu ne da yake sananne mutane suna haka wato ita ita wannan matsala yadda ta kunno kai kuma take ta jujjuya a cikin samari don sai dai addu'a a gaskiya abin yana da yawa wato kai iya wannan ka gani saboda haka abin ba wai iya kawai a wannan flat series da ka ana siyarwa bane yake ga suna a koina ina saboda kamar yadda aka maganar kwamfutan nan da kuma maganar handset da suwaye da suwaye duk ga nan waliyan shaɗan ɗin a doron ƙasa duk sun bullo mana ta kowace hanya wato a dole sai sun ɓatar da mutane wallahi wannan abubuwan suna zagaye a gurare da dama ko wanda za ka gansu ka kamar shekarun baya haka lokacin shekarau a kano mm. wannan fitinan ta bullo ta bullo don kamar yadda ga ana ta siyarwa din haka mm. to haka za ka ga masu matan haka mm. na sidin a hannu za ka suna yawo da su ah. to sai da hukumar ta tafi finai ta yi ruwa ta yi tsaki har ta rinka kama ma sai ta ce ma sai an yi rijista ma wajen siyar da fina-finai kuma wani irin fim ne in baka da rijista zama zama a kama ka gaba daya to so da haka sai abin ya koma sai dai a ɓoye suna siyarwa amma a ɓoye sannan kuma abu na biyu idan ka je gurin masu harkar downloading din nan da suwaye da suwaye na kar kwamfuta haka da su waƙoƙi da su tura fina-finai su ma duk suna da su duk suna da su ko a me kake so za su saka maka sannan kuma kana kwance ma a ɗakin ka in kana da kwamfuta da network za ka kamo ya za ka kamo adireshin su ka yi duk abin da za ka yi da wannan to kaga wannan ma mm. yana wannan ma shi lalacewa ma ta yi ta ma ta ma fina-finai ma kallon fina-finai yawa to ai ai shine saboda za ga so da yawa ni akwai wanda nake ganin wayoyin su za ga wayarsa sai ga maimakon ka ga ina wannan screen da ake sawa wallpaper wallpaper sai ga mace tsirara ah! kwarai da gaske abin sai ya ba mamakin to shi wannan abin da yasa kenan a cikin abin nan shi sai ce ai akwai hadda fina-finai da su waye duk gasa ai shine abin da nake so gani su wayannan kamar yadda na gaya maka su wayannan fa wakilan shaɗan ne a doron ƙasa ta kowace hanya sun bullo sai sun biyo saboda sai sun ga sun shigar da abin nan sun batar da mutum to malam jabir batun wayannan fina-finan ya kake ganin su akwai su ko kuma dai ka san Allah da ni da malam Hassan ni na ga daya malam Hassan ya ce min abin nan haka yake kai haka akwai su haka to haka ne dole saboda intanet ita intanet din nan yanar gizo-gizo ce kuma kowa zai shige ta kuma duk inda za ka shige ta su za su shige ta kowa zai saka hamma akwai inda za ka saka kowane abu to dole za a ta yada barna ta a doron kasa amma misali irin su yadda kasussuka da cdc na wani abu ana yi eto eh ni dai ban taba gani ba amma dai ba za a rasa ba eh, to wannan gaskiya kan wannan kalubale ne gare mu kuma ya mm. kamata a ci har da hukumomi da masu faɗa aji irin wannan abin ya kamata a tsayar da shi mm. saboda zai guba tarbiyyar babba da yaro da kowa da kowa ma gaskiya wannan wannan abu ne da kuma wai mm. a bashi ma a ce tana kudancin najeriya su mun san wannan mun san hanyoyin su wannan ba musulmai ba ne ba kuma ba su da tarbiyyar irin ta hausa domin a ce abin yana tawowa haka yana tawowa kasashen hausa gaskiya ka gaskiya kamata dauki mataki kwarai kuwa wannan eh, malam jabir abin da ya danganci wannan kallon fina-finai za ka tara su da yawa su da idan muna kallon wanda suke kallon fina-finai sukan ce mana suna yi ne saboda tarbiyya kamar da yi bayani amma an maka zo maka duba abin da suke kaza sai ka tara wa'in kana akwai tarbiyya amma sai ka tara tarbiyya ɗan kaɗan ce to mu yanzu da wace fuska za mu iya kallon saurayi mu ce mu shi ya kalli fina-finai mm. ka gane mace mashi ai ka kalla amma za ka dan samu tarbiyya kaɗan eh. wanda abin da yake ciki mun riga mun san cewa tarbiyyar kaɗan ce rashin tarbiyyar ta fi yawa eh. kuma abin da zai baka maki shi rashin tarbiyyar ya fi zaƙi yanzu tarbiyyar take ciki ɗaci ne da isu. Hmm. to gaskiya haƙurin shi ne mafi a'ala amma kai za ka yi haƙuri za ka ce na kala fana gaskiya abu ne mai wahala hmm. dole sai mutum ya yi da gaske ma za ka daina din saboda abu ne na nishaɗi yana ɗauke ma kewa musamman ma ga ɗalibai za ka je kai karatu ka shafa lokuta masu yawa ka zo ka zo ka zauna ko ka kwanta ka tashi irin dai za ka ga is something dai in life yana ɗan taimakawa wajen kewa dai za a ce ko abin nan. To ni eh, yanzu mu koma mu koma kan batun da Malam Hassan ya ɗazu, kai zan da batun na shaɗantarwa, batun soyayya. misali yawanci zaka je suna koyar da mu soyayya fana-fana haka ne kuwa kwarai da gaske yawwa to kawai da mu soyayya da suke kana ganin cewa wannan soyayya sai kanta mu abu ne da yake da kyau har zamu ce karatu ne da yake da kyau da ya kamata mu ɗauko daya daga cikin mu sa a masallaci saboda mutane su gani saboda abin sa na kawo maka wannan wannan izo iya shan taba sai wani sai wani yake mishi faɗa yake ce a kake sai a dangaji shanta banza barinta banza yawwa ba haramun mace kuma ba halal ba ce yawwa kamar yanzu ka zo ka sa bilin kaya irin kayan nan nawa ga wani ce maka ai kai haramun kuma halal ka sa kai dai ka sa dai kaya dai ko kuwa shi ma din dai wanda ya ce shan tabanza banza din barin ta banza mm-hmm. ya dai yi bincike sosai to abin da yake fara shi sai dan ya ce mashi to shi kenan ba damuwa ce yanzu Allah idan matarka ta aihu za a yi suna Eh? ne sai ka dan sa taba a cikin kwanan sha sai ka ka mutanen masallaci sai ce a'a ba ta dace da su ba to sai ce a da ba dace da su yanzu in aka ce ka mika musu dabino za ka ki haka to abin da sa shi yanci maka yawanci idan muka zo za mu ce mutane shi a cikin manganin makanta fim din nan ba shi da laifi haka ne akwai tarbiyya a ciki kaɗan akwai rashin tarbiyya a ciki kaɗan mm. to amma idan muka zo a aikace rashin tarbiyyar nan ya fi yawa tarbiyyar nan kaɗan ce to shi zan ce mutum ka je ga rashin tarbiyya to mm. wato kamar yanzu idan ka duba ni mm. kamar akan abin da na tafi mm. na gaya maka cewa babu wata wani abin alkhairi ma a cikinsa mm-hmm. idan muka yi duba da al'adunmu da kuma addininmu mm-hmm. na farko kenan saboda yana taimakawa na ba da gudunmawa wajen lalacewar abubuwa da dama kuma kamar yadda ka ce wato rashin amfaninsa ya fi amfaninsa yawa to haka ma ka duba ka ga hukuncin da allah maɗaukakin sarki ya saukar kan giya ai ka san an ce rashin amfaninta ya fi amfaninta yawa to kuma sai allah ubangiji ya ce a rabu da ita to saboda haka me yasa za mu riƙe wannan madogara wato ni abin da yake ba maushi ina kallon fina-finai to amma abin da kullum yake ƙara bana haushi yake ƙara bata mara su kansu masu koyar da wai su masu ikirarin cewa wannan tarbiyyar suke koyarwa su kansu bata abu bata wadace su ba to ta za a yi wanda shi abu bai wadace shi bai ce wai zai zai wani abu zai ba wani to wannan wannan akwai akwai abin da zan faɗa mana amma bari mu yi hutu mu dawo sannan kai muna buƙatan ka mana bayani kan abin da malam Hassan ya mana bayani insha Allah masu kallon mu a dakace mu muna dawowa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى ah, ah. wannan bayani sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka. وشادوا صحوة للدين samari uwana masu kallon afirka tv 3 muna kara muku na maraba a cikin shirin na dandalin samari wanda muke tunawa kan samari da kallon fina-finai kafin ba da labari na wani yanzu kai me zaka ce samari su ci gaba da kallon fina-finan da ya ce fa'idar shi kaɗan ne barnar tafi ko kuma a mahaƙura mu duba mu ga cewa shin hanyar nishaɗi guda ɗaya ce kawai a'a ba guda ɗaya ba ce to yanzu kai kana ganin mu ci gaba da kallo ko kuma to me ribas <laughs> gashi nan dai za a ce fim ɗin ai kala kala ne to shikenan sai mu duba mu ga mm. wanne ne wanda ya fi illa a ciki mm-hmm. in ya zama dole kenan a kalla mm-hmm. in kuma bai zama dole ba mm-hmm. haƙurin shi ne mafi a'ala in kuma ya zama dole sai a duba a ga wanne ne wanda yake mafi mafi fa'idan wanda ya fi fa'ida yawa wanda ya fi fa'ida a ciki mm. in muka duba sai mu gani to bari mu fara ragewa da shi din in kana kalla da kaɗan da kaɗan maybe sai ka dinga sa a ranka mm. dole za ka daina mm. kowa dai akwai irin yanda zai in baya son abu in yana son ya daina abu ya san abun ba mai kyau ba ne kowa akwai yanda yake yake sa a ran shi in Allah ya taimake shi ya fita a ran shi sai a dinga ragewa da kaɗan da kaɗan to kaga wannan wannan shi malam jabir iya ganin kan fim ina kusan tun an riga an saba da shi da allah barin shi lokaci ɗaya akwai wahala to ya kamata a ce mun kasa shi akwai fim ɗin da yau ya kamata misali irin fina-finan batsa da wannan ya kamata yau yanzu nan a ce mutum ya daina su idan ina da su a cikin wayata in goge in ina da su a cikin laptop ina ko kwamfuta in goge idan kasar ne da ni ya kamata in kakkarya in ce to barin yanzu na daina kallo amma barin sa su a karkashin katiba ta ka kakkarya su ka je ka zuba su a bola ko a bayan gida ma saboda kar ma wani ya ga cikin gashi kana gani sannan kuma ka ce a hankali a hankali mm. sai a fara barin wasu da ina ganin fim guda awa 20 ne a rana sai dawo da shi awa daya ko awa biyar haka dai mutum ya dinga har wata ne ya zo ya ga cewa gashi ya riga ya ya daina to amma yanzu idan muka ɗauki wannan hanyar nishadantarwa akwai labarin na ce zan bayar eh, mamana sai ke cewa zaka tara wanda suke karantar da wanda suke ƙoƙarin cewa suna tarbiyya ta hanyar fina-finai zaka tara su kansu sai a hankali akwai wani hausa da na gani a facebook ɗaya daga wanda suke fina-finan hausa da mata da kaza da kaza da na gani ca ne karya ne jayi amma sai na yau ta ganin ta a cikin wannan ka za ga hotunan kala kala daban daban to ka gani wato style daban daban kenan to ka gani wannan ba za ka yi kare ta shi ba to ga irin wannan kan gaskiya abin da yake wannan daura kai gaskiya to yanzu misali idan maka dawo yawanci zaka tara yanzu yanzu da muka ce na ga dukkan mutane da suke kallon musamman samarin yan uwan mu za ga cewa gaskiya malam hassan da malam jami sun kawo hujjoji masu karfi da ya kamata a ce an daina kallon fina-finai to amma ya zan nishaɗantar da kaina barin fara da kai <laughs> babbar tambaya mm. ya danganta gaskiya saboda kowane dan adam yana da nashi ra'ayi yana da kuma abin da yake shine yake nishaɗantar da shi amma ni a nawa tunanin ina ganin akwai hanyoyi da dama wanda abubuwa ga sports kamar sports in muka ce wasanni kala-kala wanda za ka tara ba wai kowane lokaci ake ba hmm. za ka tara cewa lokaci ne kalilan ake yi za a ware kama ko bol ma za a ce za ka tara cewa yawanci za ka ga baya wuce awa biyu awa uku to amma yanzu a ce yanzu kullum a matsayina na ɗalibi eh. kullum eh. in ce saboda ita bol abin da nake gani shine tsayar ta ɗaya da da mu lokacin muna yara daga world cup sai mai sunan shi sai olympic eh. sai nation cup haka ne sai a yi wata uku hudu biyar shida baka ji an yi kwallo ba eh, haka ne to amma yanzu akwai da ba a kwallo a yanzu duk sati sai an yi ba to kaban ma duk sati yanzu kullum masu kallon kwallo dai kullum sai in ka wuce gidan kwallo eh. kullum sai kaga ana kallo ko su daya su ɗaya shine abin nan ko so biyu ko uku ko za ka tara mutane ana karɓar to ka kenan abin da muke gudu na bata lokaci ba a tsira ba amma tambaya ta mai muhimmanci shine iyayen mu a da yanzu suka na shaɗa da kansu kafin a samu fara ne to wannan babbar tambaya ce tunda misali yanzu ka san yanzu yanzu misali idan ka zo ka ce mutum mal hasan gaskiya ina ganin cewa kai haƙuri da cin abinci kaga ba zai yi ba me yasa saboda wani abu ne da shi za ka rayu me yasa za mu gane kan da shi za ka rayu idan babu shi ya za ka zama kana nan ko baka nan haka ne ko baka ba yanzu idan baka ci abinci ba abokina ya za ka kasance ina ba labari <laughs> gaskiya ne ka ja mu labari ko kuwa eh. to amma idan baka kalli fim ba wannan ba matsala kawai za ka dole zai ne dan lokaci kawai eh, shi ke na da ka manta kwarai to shi sa nake ganin kan ya kamata a matsayin mu samari mu duba mu gani kan cewa menene ya za mu sama wa kanmu hanyar da za mu shaɗanta da kanmu kuma ƙara kaga cewa rashin aiki ne fa da yawa ake sa miki wasu ayyuka yanzu misali a ce yanzu kai yanzu kana makaranta musamman kai mutum ne mai kokari mai dagewa mai hazaƙa wajen karatu ka fara karatu tun safe tun karfe takwas kaga safe an ka tashi zaka yi wanka zaka karatun za zaka yi asuba yi a cikin jama'a eh. kai adkarar sabah ka je kai yi karatun kur'ani ka da gida kai yi wanka eh. ka kintsa ka goge kayanka ka fito la'alla ma ba za ka samu damar ka gama wasu abubuwa ba da lokaci ka zo jami'a tun daga safe sai karfe shida ka dawo kana da ka bukatan ka huta ka huta ka shiga ka ɗauko littafi ka fara karatu saboda gajiyar da kai da rana kana son karfe 8 ma ce ka kwanta saboda gobe safe za ka hada ci asuba ka kenan inda a ce muna da mun sa lokacin wani abubuwa masu ji ba za ma ka tunanin batun fim ba ko wani abu ko kuma na hasan wato kamar yadda ka faɗa a baya ni ban dai tabbatar ba amma ina ganin iyayenmu abinda suka nishaɗantar da kansu shine karatu kasa tunaka kai mal hasan kai babu profesa ko kaga profesa kaga shi sa su da malam jami'a ka sanya suke karatu idan ka zo wajen malam idan mutum ya ce maka ya gama littafin um, ahlari yana nufin ya haddace shi mu kaga ɗaliban zamani ba ma haddace littafi haka ne yawa ina tuna a kurkun yanzu ina son dan eh, je ne karatu wa ban littafi ne aka ba mu assignment mun tafi hutu sai na je ina yi sai tafi wajen wani malami irin ya dan taimaka min da na karanta sentence ɗaya biyu uku sakin layi ɗaya na biyu sai dan ya kuskure ina kawai sai ya fara min tun daga farko tun daga farkon sakin layi mm. sai da ya kai karshe da ka iya kashin gidi kuma abin kuma littafin babba ne su suna hadda ne in ya ji aka mashi layi ɗaya biyu uku zai dagaya ne ita ta har sai hadda ci mu kuma ga haka bane za ga na san yadda muke karatu mana jafi wannan sirri ne tsakanin mu da mun je malami ya gama lectures ina zuwa na yadda takardar gobe da safa ɗaukan jakar nan ya rataya eh. in ka gana buɗe littafin to akwai assignment eh. da ya bayar kaga dole in yi ko kuma za ka talkisi wai za ka yi samari kenan wai ka ɗarar rage abin da aka ce ka za ka ɗarar rage abin ai mala hasan irin ku ne jikokin profesor su kuke wannan muwa muwa muwa ma <laughs> da mun zo mun yadda jakar eh, sai gobe da safa kuma sai aka in kaga mun ɗauko jakar mm. to ka san tabbas malami ne ice mana gobe ka je kawo aikin gida da aka baka in ka mm. aikin gida to har dole ka aikin gida wani zaka tana an ba mu aikin gida na kira wani abokina nake ce mashi mm. eh, wai ayyuka san mashi me ya faru yau zai je ka aikin gida sai da safan da ya tashi ya tuna wani ya kira shi ka gama aikin gidan nan kuwa <laughs> a shago aikin gida a lokacin zai yi zai rubuta sannan ya tafi makaranta a gani to mun san wannan eh, lokaci ya kusan ya mana halinsa bari fara mana hasan malam hasan wata shawara zaka ba yan uwanmu akan batun ne eh, kallon fina-finai to na farko ba zan ce cikin minti rabin minti to mm. ba zan ce a bar kallon fina-finai ba mm. to amma su kansu masu shirye-shirye fina-finan mm. zan ba su shawarar cewa su gyara saboda shi fim yana taka muhimmiyar rawa wajen gyara al'ada ko taimakawa tuno da al'ada ko tarihi ko kuma gyara abin nan ɗabi'a da tarbiyya saboda haka ba zai yiwu a ce an bar shi ba saboda shi ma yana da gudunmawarsa da yake bayarwa sannan kuma su samari ya kamata su san lokacin da su kayyade komai su yi masa lokaci sannan kuma kasu manta da shagaltuwa da barin ibada to shi kenan bakina me zaka ce kai ma kan ni abin da zan kara hmm? ya riga ya faɗa sai dai na ce lokaci ya kamata mu ɗau lokaci abu mai mahimmanci ne kwarai da gaske sannan kuma mu wa kanmu tsari ya zamana muna cikin tsari ko da yaushe in dai zaka tsara a kanka abu mai kyau to insha Allah za ka ga da kyau shi kenan jama'a masu kallon mu ina mika godiyar mu duka ga malam Hassan da kuma malam Jabi Allah ya saka da da kuma ku masu kallon mu ku hakuri da mu kuma a tabbata mun ci amfani da abin da aka fara Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon danna zuciya mu yi abin da yake daidai a da karshe ne ma'azan ibrahim nake muku sallama madadin ma'aikatan africa tv 3 sai mun kara haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin samari to allah ya kai mu lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka.